Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalar da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangwala hausa.com. Masu aure assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim yau ne tare da Ibrahim ka almasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za ku ji tattaunawar da muka yi da shugaban hukumar asusun kiwon lafiya ta Najeriya Farfesa Usman Yusuf. Kana muna ɗauke da shirin na kasa ba kasawa ba na Usman Ahmed Kabara sai labaran da suka ɗauki hankulan jaridun Ghana. Sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna to amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu sun jaddada muhimmancin zaman lafiya a ganawar da suka yi a fadar White House a jiya Laraba. Duk da cewa Trump ya nuna cewa zai yi na'am da duk wata sabuwar hanyar warware rikicin Isra'ila da Falasɗinu, ko da kuwa bata haɗa da kafa ƙasashe biyu a wuri guda ba. bayanin trump na cewa amurka na iya yin na'am da tabbatar da kasancewar ƙasa ɗaya tilo a yankin a matsayin mafita mai ɗorewa al'amuran da ka iya gurgunta ƙoƙarin da amurka ta shafe shekaru da dama tana yi na ganin an kafa ƙasar falasɗinu ganga da ta isra'ila ina nazarin batun kafa ƙasashe biyu wuri guda da kuma batun tabbatar da ƙasa ɗaya tilo amma zaɓin da ɓangarorin biyu suka fi so shi ne ma na fi so a cewar trump a yayin wata hira da manema labarai a wato ta haɗin gwiwa da netanyahu ya ƙara da cewa zan iya harka da kowane zaɓi da na ga kamar kafa ƙasashe biyu ganga da juna zai fi to amma fa wato a ƙashin gaskiya muddin isra'ila da falasɗinu suka kasance cikin farin ciki to ni ma zan yi farin ciki da duk irin zaɓin da suka yi yayin taron manema labaran trump ya kuma buƙaci netanyahu da ya ɗan dakatar da aikin faɗaɗa matsugunan yahudawa a yankunan da isra'ila ta mamaye shugaban amurka donald trump jiya laraba ya yi matuƙar kare tsohon mai baiwa amurka shawara kan tsaro wanda ya tsige a wannan satin ya ce haramtaccen al'amarin nan ne na kwarmata bayanai a hukumar leƙen asiri ya rutsa da michael flynn kan tattaunawar da yi da jakadar rasha amurka kuma a cewar trump manema labarai ba su yi ma filin adalci ba ko kaɗan da yake jawabi a wani taron manema labarai a fadar white house tsaye ganga da prime minister isra'ila benjamin netanyahu trump bai bayyana dalilinsa na tilasta ma filin ya ajiye aiki ba bayan kwanaki 24 kawai da fara aiki duk da cewa fadar white house ta ce hakan na da nasaba da kara shakkan halin tsohon janar din da shugaba trump ke yi ya ce jami'an da ke da jami'an da ya ce jami'an da ke ta kwarmata bayanan sirri kan tattaunawar filin da jakadar rasha sage klisliak suna ta kokari ne su rama irin mummunan kayan da jam'iyyar democrat ta sha tare da hillary clinton wato tsohuwar sakataren harkokin wajen amurka da trump ya kayar a zaben shugaban kasa na watan nuwamba to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc wata haɗakar 'yan majalisun amurka ta dukkan jam'iyyu ta gabatar da wani ƙuduri jiya laraba na hana gwamnatin trump kwance takunkuman da aka ba ma rasha ba tare da amincewar majalisa ba kwarmata tattaunawar sirrin nan na tsakanin filin da jakadan rasha amurka kan takunkuman da aka ba ma rashar ya sa ƙudurin doka irin wannan ya zama wajibi abinda wani fitaccen ɗan kwamitin majalisar wakilai mai suna adam shif ya gaya ma manema labarai kenan a wani taron 'yan jarida da aka kira wajen gabatar da ƙudurin shef na magana ne kan tsohon mai bayar da shawara ga ƙasa kan harkokin tsaro michael flynn wanda ya ajiye aiki ranar litini saboda matsin lamba da ta biyo bayan gane cewa filin ya yi tattaunawa da jakadar rasha a amurka gabanin rantsar da shugaba donald trump idan dai binciken gaskiya za a yi to dole ne mu binciki janar filin dole ne mu yi nazarin abubuwan da tattaunawar ta kunsa kuma dole ne mu kira shi ya ba da bayani a cewar shir tashe-tashen ba mamaye waje biyu a arewa maso yammacin pakistan sun yi dalilin mutuwar mutane akalla shida sannan wasu da dama suka samu rauni raunuka a jiya laraba jami'an sun ce fashewa mafi muni ya auku ne a gundumar kabilun ta muhammad waɗanda ke daura da iyakar afghanistan inda wani ɗan ƙunar bakin wake ya tarwatsa kansa bayan jami'an tsaro sun gano shi suka yi ƙoƙarin tsaye da shi kuma wannan fashewar ta hallaka jami'an tsaron pakistan uku da farar hula biyu ɗan ƙunar bakin waken na biyu wanda ke biye da shi wani mahari an bindike shi har lahira lokacin da yake kokarin tada bamaman da ke goye a jikinsa adadin cinikayya da kuma tsadar kaya sun haura a watan janairu a amurka al'amuran da ke nuna cewa ya kamata babban bankin amurka ya ƙara kuɗin ruwa adadin cinikayyar ya ƙaru ne cikin watan guda kawai wani masanin tattalin arziki da ke aiki da bankin pnc mai suna gosh husha ya ce ci gaba da aka samu na da nasaba da sabbin ayyukan yi da suka samu da kuma ƙarin albashi yayin da aka shiga ƙarancin ma'aikata. Labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu fara da tattaunawar da muka yi da shugaban hukumar asusun kiwon lafiya ta Najeriya yau shekaru goma sha biyu kenan da kirkiro wannan hukumar. amma har yanzu ayyukanta na tafiyar hawainiya saboda wasu da suka lakume kudinta na tambayi shugaban hukumar farfesa usman yusuf da ya kawo mana ziyara a nan sashen hausa shin me yake yi game da waɗannan mutane wato da da ake sai a ba su kuɗi wata uku kamar janairu sai a ba su kuɗin january february march a ba su a january dan jama'a ko iyalinsu in suka je asibiti su biya amma ba su biya yanzu na tashi na ce kowa dole ya biya in ba haka ba za mu kai shi kotu mu cire shi ga wannan tsarin kuma mu ɗaure mutanen da ke da wannan kamfanin wannan kamfaninnuka abin da suka yi wa'annan shekara da shekaru abin ba kyan gani kuɗin da ake basu basu biya ma jama'a in suka je asibiti wannan amana ce aka ɗauki kuɗin jama'a aka ba su. don su biya ma jama'a ko iyalinsu sun je asibiti amma ba su biya to wani abu kuma ko wani batu shine su dai ma'aikatan gwamnati ana cirewa ne daga ainihin daga ainihin inda ake biyan su albashi to shi kuma wanda zai biya da kanshi mm. me zai faru idan ka fara biya ka kasa ci gaba da biya akan hanya menene makomanka to kaga wannan asusu kamar gidauniya ce wanda ke amfana da cikin wannan gidauniya shine wanda ya sa cikin wannan asusun to in baka sa cikin wannan asusun ba za ka ga baya da za ka amfana ciki kuma ba kowa a najeriya yake da karfi ya sa cikin wannan asusun ba shi yasa ni yanzu gwamnati na iyakar ƙoƙarinta fiye da yadda mutane suke zato akwai abubuwa da yawa gwamnati na kan gwamnati amma ni da na zo cikin wannan hukuma ta na lura cewa wannan hukumar tawa za ta iya taimaka ma jama'a sosai amma matsalar shi ne babu kuɗin da za a taimaka ma kowa gwamnati na iyakan ƙoƙarinta to me nike dole in fita daga cewa gwamnati gwamnati kawai ba ya za a yi mu ce mu tsakaninmu ma da mai kuɗi da kai da ni ya za a yi mu iya taimaka ma mu. to aiki na ke na yanzu za ka ga yana ta zuwa yana cewa jama'a ya za a mu samu kuɗi mu taimaka ma yan mu. wai ma professor eh. menene ainihin mizanin amincewa da asibiti ta shiga cikin wannan tsarin ko kowace asibiti ce mai zaman kanta tana iya shiga kawai ko akwai wasu eh, sharuɗa da aka akwai wasu sharuɗa kuma duk wani asibiti ba zai shiga wannan wannan tsari ba sai ma'aikata ta ta je ta tabbatar cewa wannan asibitotan suna da kaza suna da kaza suna da kaza suna da kaza eh an yadda eh, mutanen mu su rika zuwa wurin saboda haka muna da asibitota kuma ana zuwa ana ganin su fiye da dubu dubu uku a Najeriya wanda dole sai ma'aikata ta ta je ta tabbatar cewa za su iya ba za su iya ma jama'a aiki kafin mu ce patients mu su je wurin an mm. zargi hukumar da cewa kana baiwa arewacin Najeriya fifiko ina gaskiyan wannan batu wannan magana babu gaskiya ko kaɗan amma yanzu ka ce ka ƙara ma kano adadi saboda yawanta ƙwarai ka san dalili yawa lagos tana da ofis guda uku an ce don yawanta ko kano ma ya akwai yawa da kano haɗe take kano jigawa kaduna sokoto zamfara da kebbi na zo na lura na ce kano tana da jama'a kuma muna son mu ga jama'a nan ofis yana kaduna lagos suna da ofis uku na state suna da shi guda biyu kuma na zonal suna da shi guda ɗaya saboda haka dalilin kenan to madalla kayan mu ci gaba a shakata da wannan yanzu da rairabe da jangu

To a gaida mai gari mai joje gora har yanzu dai ana tare da sashen Hausa a tashin Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu agogo ya ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha ɗaya ga kuma shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. na kasa ba za ta zama kasawa. Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. Mu dai mun Mai sauraro a wannan makon wani bawan Allah muka samu wanda ya fara bara ya ajiye ta, ya koma sana'a amma sai ya canza sana'ar daga saye da sayarwa zuwa sana'ar siyasa, wanda a ƙarshe ya ƙare a kujerar mulkin siyasa. Saboda haka sai a bi mu can cikin jihar Gombe a Najeriya domin jin wane ne wannan muka samu. Sunana Umar Ali Goro ni ne ciyaman na nakasassu na jihar Gombe kuma kansila da yake wakiltar mana ward a Balanga Local Government a Gombe State. Ni ne ciyaman na su matasa na PDP na kasa na Najeriya. kuma the same time zonal coordinator na su na notice mm. kuma the same time a ni ne shugaban wata kungiya mata zaman kanta wanda take tallafa na kasusu a jihar Gombe, mm. Hope for the Disabled ni ne shugabanta da mm. nake rike da shi tallafa na kafa a jihar Gombe. Eh, to kai kuwa wace irin eh. na kasa kake da shi haka wa'annan mukamai ta ko'ina? Eh, ni na kasa da nake da shi ni gurgu ne wanda na rasa kafuwa guda biyu. Mm. Kuma ni mutum ne bace mai haifafen dan wana ward a wani ƙauye a cikin wannan wani wani wani dan sashi wasu mm. na fitilai. Mm. to ni dan kauyen ne kuma ni gurgu ne na rarrafe a kasa na tafiya da keke amma yanzu na iya tuka mota eh me ya gurgunta ka eh, eh abin da ya same ni a rayuwa an haife ni na tafiya shekara na sha hudu da wata takwas mm. a ah, wata kumburi ta fito min a gefen wuyana Mm. da kuma tuna aka man aiki so da aka man aiki a Bauchi state mm. a nan sanadin da aka man aiki sai taba jijiyan bayana sai kafa na duka guda biyu suka shanye na zama gurgu ne eh, ba a rashin nasara aikin eh ba nasara kan aiki ba shine na zama gurgu mm. daga nan uwata kuma bata wuce shekara ɗaya ba Allah mata rasuwa na da shekara sha hudu zuwa sha biyar uwata ta rasu ina da shekara sha shida uba na ya rasu Allah sarki rayuwa ke to ni dai na tashi burgu ne a ƙauyen kuma maraya gidanmu kuma gida ne da yake adai da musulmai da kiristoci mm. mu family mu mix ne akwai mm. kristoci akwai musulmai mm. yawwa so eh. na samu na eh. eh ina jin ka kace ka samu to daga nan Allah ya na fita na bar gida tun na bara har na zo na daina bara na zo na kama sana'a ina sai da petrus Mm. daga sai da fetur na da ana sai da su rotmas na fara sai da rotmas kafin fetur daga nan na zo na shiga arka na zama shugaba na kungiyar guragu na kaltungo local government 1990 mm. zuwa 1993 na zo na zama kuma a billi local government a onda tangalawaja na zo na zama kuma ciyama na guragu daga 93 to 94 zuwa 96 mm. daga nan kuma na zo na zama shugaban na kasasu na tangalawaja daga 1998 zuwa 2003 to daga nan na zo na zama har aka Allah fara fifita ni ina girma na sana'a mai har na sai da fetur na zo na shiga san secondary school billiri hmm. na fara karatu a wurin na yi karatu a ibnola primary school hmm. so duka wani abubuwa Allah yana bani nasara ban ɗauka na doki kaina kamar na kasa ba na ci gaba da yi. Mm. Na zo kuma na shiga harkan siyasa da ni ake yi siyasa tun nan tuwan su da mara gayi daro da ba su ba Ahmed mm. su a jiji waziri su sanata eh, abana Idris Abokar nake siyasa da su. Mm. A matsayin ni kamar almajirin siyasa ne har na zo na zama dillalin siyasa har na zo na zama na shiga ciki harkan ake da ni. Amma ah, abin da nake son in tambaye ka yanzu ka zai kai nawa? Eh a raye yanzu na da shekaru guda arba'in a raye a duniya ko zuwa arba'in da hudu. Eh, to to me ya ja hankalinka daga kan bara da kace ka fara sai kuma ka koma kana sana'a har ka sai da su fetur su taba su gari duka me ya ja hankalinka kace bari yi sana'a. abun da na zauna na duba zuciya na shine ni da nake da kalubale hmm. bai kamata saya kullum kowa Allah ya bashi ce kullum mishi addu'a ce Allah ya bashi kafe bani hmm. ya kamata ni ma na biyar a ce min ni ma Allah ya kare bani yawa to wani abu shi ya sa ni na ce to ba zai ba na fita bara na je har kamaru mm. na tafi adduala so da na je wurin bara sai aka bani irin wani abinci da yara suka ci haka mm. to sai rai na ya bace daga wurin sai na juyo lokacin professor jibrin aminu yana ministan petroleum na nigeria mm. to da na dawo professor jibrin aminu shi ya fara bani kyautar naira dubu biyu a lokacin duniya ta banza naira ashirin shirin eh, dubu biyu nan shi ya sa ni na fara koyon sana'ar fetur siyasa mm. kuma da na fara yin sa lokacin da atiku ya fito neman gwamnan adama ina tinno mm. lokacin gongola mm. ya nemi gwamnan adamawa ake cin shi atiku me za ka yi wa talaka an kaci wakan da aka mishi to ni ne gurgu da zan nana posta a jikina in je kama rawa wurin fili in yan siyasa taro sai a fara bani kuɗi. to daga nan na fara koyan harkan siyasa har na zo wannan matsayin. To, to misali lokacin da ka ce shi ah, tsohon ministan mai da ya baka dubu biyun nan misali shi ya baka sadaka ne koko kyauta ce koko kai ne ka ce za ka yi sana'a ba ni koko yaya abin ya faru. Ya same ni a gidan mai ne ya zo zai sha gidan mai a gidan mai sai na mm. fara ma same shi mai a jip ɗinsa lokacin gidan man Alhaji Mahmud a Yola mm. yana nan crossing cikin Yola a nan mm. nike a wurin nike dama nike bara gidan man sai a bar min kan famfo na masa mai. Eh. To a nan da na masa mai a motarsa sai eh, eh, yassa wata yar Profesor jibrin aminu sai ta ce wa baban da turanci mm. wannan gurgu ita tana so shi Allah sarki sai baba ya ce ah, yanzu gurgu kike so mm. sai ce eh, gurgu nake so sai baban ta shi kyautan kuɗi yarinyar ta wuce shekara takwas zuwa tara ba mm. sai baban ya ɗauko naira dubu biyu sai bani to sanadin da na fara harkan kasuwanci mai na miki na zo kuma na da su mai gidana alhaji eh. mamuda su alhaji abakar wato wato na miki eh wato bai ma san kai sana'a zaka je kai da kuɗin ba kun sake haduwa ka taba yi masa tini ko sai yanzu kila wata ran ji a rediyon nan wata rana na je yola na je na sai airport na yola na kai na je na sauka na je wani taro a yola na sauka mm. jirgi ko wannan mm. mishi magana hankalinsa bai je kai na ba ka san matsalan manyan mutane in kana da makata mm. akwai dan akwai dan yan shamiyan nan ba su so su bari kai kusa da su yan abiyar ma sha kida yawwa so shi yana son biya mishi to ba samu time da zan kusa da shi ba sai suna blocking na mm. ban iya ma na magana da shi ba mm. to zuwa har yau na taba zuwa national assembly gan shi ma akan wannan in gaya mishi ba samu lokaci na gan ba to eh. kace kawai sai na hakura Allah ya sa to wannan shirin da zai ya zama shine shirin da zai jiyo ya ji cewa ga wani can da ya ba dubu biyu ta zama sanadin ya daina bara har ya shiga siyasa har ma ya zama kansila daga baya wannan gaskiya ne ranka daidai eh to yanzu bari in tambaye ka hmm. wani kalubale kake fuskanta ko ka fuskanta duk na ji yadda ka biyo rayuwarka har zuwa wannan lokaci shin mutanen gari da na nakasassu wayaya ake kallon abin ne kallon kura kosau zaune. koko akuya kallon kura ne eh babban kalubale da na fuskanta da na fito neman kansalan community na tukuna na fara samun challenges guda uku mm. na ɗaya mutanen community in na je wurin su a kowanne na taba zuwa wurin sa akimi da wani dakaci a award ɗina sai yace to yanzu ma abin ya lalace gurgu ne zai zama kansilan mu mm. to lokacin tunanin da na ɗauka zuciya shine bai san na kashe zai iya zama wani abu ba sai in Allah ba ni dama ne wani abu ya gani zai jawo ni jiki to kuma sai Allah ba ni dama aka zo aka bani kiyatuka hmm. ran uku ga watan tara 2015 na je abu a community na na gera balls a ward dina hmm. na ka takardu na ka magunguna Mm. mutane sai suka fara cewa gurgun nan dama aka kuma lokacin da zan tafi gida zan canjin naira hamsin hamsin ɗari biyu mm. in na je wuri sa'ad na raba mutane na raba mutane sai kamun kwarjini mm. mutane suke ce a a kansila zai yi wannan abu zai iya gera ruwa zai iya kawo magani zai kawo littattafai kuma an fito gidaje midiya yin magana matsaloli da yake kauye da masalan anya yana da walan zuwan dauka so daga nan sai na karbu a wurin mutane sai mutane suka fara ai gara gurgun akan mai kafa gurgun ya zama mai kafa kenan i gurgun ya zama mai kafa so mm. abin da na lura shine duk lokacin da ka samu kalubale yanda ka mika kanka gaban mutane aka mutane za su kalle ka kuma dole ka fito ka nuna mutane za ka yi kuma mm. na zama ciyaman na kasu a jihar gombe na taimaki na kuma na magana gidajen media na fito da program na sama mutane education na yawa abubuwa da yawa masu digiri wane ne mm. akalla akwai na da na sama musu jami'a fi mutum ɗari da biyar a mm. Gombe State. Wani me na da sai ka gaya ya tulo tulon baiwa ya kai ilimi idan ka zamo baragon al'umma. Mu dai mun san na kasa ba. Malam Umar sai Allah ya kai mu wani makon za mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin kowa da kowa, musamman wacce ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a nan Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. To a gaida Usman Ahmad Kabara yanzu mun zo ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun Ghana tare da Baba Yakubu Makeri. za mu fara shirin jaridu ne da jaridar daily graphic wacce ta rawaito cewar kwamitin majalisar dokoki mai binciken zargin cin hanci da ya bulla a kwamitin majalisar mai tantance ministoci ya fara aiki a jiya laraba kuma ya takaita waɗanda zai saurari jaridar daily graphic ta ce chairman kwamitin tantance ministoci kuma mukaddashin kakakin majalisar dokoki na farko kuma shine wakilin mazabar bekwai joseph osei owusu shine fara bayyana a gaban kwamitin a laraba jaridar ta ce chairman kwamitin na musamman jogate shine bayyana haka a wurin zaman saurare da kwamitin ya yi na farko a jiya wanda aka bayyana akan talabijin kasar kuma ya ce duk wani mai bayani da zai yi wa kwamitin amfani ya gabatar da shi kafin ranar juma'a har yau jaridar telegraphic ta bugo a babban shafin ta cewar gwamnatin birtaniya tana niyyar ƙara zuba jari a ghana a cewar sakataren harkokin wajen birtaniyar boris johnson kuma ya ce gwamnatinsa ta himmatu wurin inganta hulɗar cinikayya da ghana jaridar ta ce mr johnson ya bayyana wa manema labarai cewar gwamnatinsa ta himmantu wurin karfafa gwiwan kamfanonin birtaniya su zuba jari a ghana bayan wata ganawa da ya yi a asirce da shugaban ghana a kufa ado a fadarsa ta flastaff house a jiya laraba jaridar telegraphic ta ce a nasa bangare shugaba a kufa ado ya ce tattaunawarsu da mr boris johnson ya mai da hankali ne akan shirye-shiryen harkokin waje da tsaron yankin afirka ta yamma da kuma cinikayya idan muka leƙa jaridar ganyen ta za mu ga ta yi kanun labarai mai cewar ƙungiyoyin iyayen yara da malumma sun yaba wa gwamnati a kan shirinta na bada ilimin sakandare a kyauta jaridar ganyen ta ce sai dai sun gargaɗi gwamnati da ta ɗauki darasi daga shirin biyan kuɗin karatun firamare da kuma shirin tallafin karatu na arewacin ƙasar da kuma irin jinkiri da ake samu wurin sake kuɗaɗen waɗannan shirye-shirye don kada a maimaita kurakuran baya kuma wannan shiri ya yi nasara jaridar Ghanaian Times ta kara da cewa babban sakataren kungiyar maluma ta ƙasa David Ofori a Champon ya yaba wa wannan sanarwa da gwamnati ta yi kuma ya kyauta zaton cewar wannan shirin karatun sakandare a kyauta zai yi nasara. Sai kuma jaridar Delegate wacce ita kuma ta rawaito hurucin tsohon shugaban Ghana John Dramani Mahama a lokacin da ya kira ga shugabannin Afirka da su miƙa mulki cikin kwanciyar hankali idan ba su yi nasara a zaɓe ba. jaridar daliga ta ci gaba da cewar john muhammad ya ce yin haka shine zai sa su ci gaba da tsare su da zurfafa mulkin demokaradiyya cikin kasashensu da nahiyar afirka ma baki daya jaridar ta ce john muhammad ya yi waɗannan hurici ne a lokacin da yake wani jawabi mai take a kula da kalamai a babban birnin kenya nairobi a ƙarshen makon jiya tsohon shugaban ya je kenya ne don yin jawabai a wurare da dama a cikin ƙasar ta kenya jaridar dalaga ta ce john muhammad ya yi misali da wata wasiƙa da mahaifinsa tsohon ministan shugaban ghana na farko dr kwame nkrumah wanda ya aike wa shugaban sojin ƙasar janar kutu a champo yana ce masa ka tafi a lokacin da ake marmarinka kuma john muhammad ya yi misali da kansa cewa a lokacin da yake mulki ya sha yabo kuma ya sha sukan lamiri amma duk da haka ya sake mulki cikin sauƙi da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya koma kiri sashen hausa da murya america Yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko muna. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyo na Malam Rilwani Sa'idu Gairi. ina kira ga 'yan uwana musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba da mu tashi tsaye domin taya shugaban ƙasar mu addu'a akan halin da yake ciki wanda ba mu sani ba daga ƙarshe ina fatan Allah shi damu da shi ƙasar mu Najeriya lafiya amin assalamu alaikum mai magana alhaji hayatu mazaunin bayelsa sokoto ga dalokar gamin mai an kuɗi sani sakon ganin wa gwamnoninmu da yan mulkin su ji tsoron allah cikin miliyan ɗari da wani abu ce an bar ɗan talihi guda shina yaƙi da zalunci ƙasar ga ba ta buhari ɗaya ta ba ƙasar ga in ta gyaru ɗiyanku su ji daɗi da jikokinku salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Yusuf Azuka mai laida gwalalo a jihar Bauchi. Na kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya kamar yadda ta yi wa alkawari a waɗanda ya tona asirin wanda suka saci kudin gwamnati za a ba shi kaso kashi biyar to wannan ya ke amma ina kira ga mahukuntan najeriya duka makodan kudin da aka samu musamman kamar wannan kudi da aka samu a hannun shugaban nnpc na kaduna yana da kyau a saka su a malin gwamnati wanda talakan najeriya zai mora to allah da annabi kada a yi ja ya karɓo da ya karbi suna na isa ramu kulu haleja a jihar jigawa ina so na amfani da wannan dama da mika kwamfatan kasiri da dukkanin talakawan najeriya musamman mutanen da suka kuma kayan janayin wajen gudanar da falloli da hajjoyin samun lamarin samun lafiya ga shugaban kasa muhammadu buhari a sassa daban-daban na jihohin kasar nan. Assalamu alaikum, sashen Hausa na Rediyo ta Amurka. Mai magana hali tsohon sarki daura. Da Allah ina so ku bani dama domin bangar gajiya ta ga mai girma shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari. Da fatan alkhairi Allah ya tsara masa lafiya don albarka annabi da alƙur'ani. Allah ya dawo gida lafiya. To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu sun jaddada muhimmancin zaman lafiya a ganawar da suka yi a fadar White House a jiya Laraba. Duk da cewa Trump ya nuna cewa zai yi na'am da duk wata sabuwar hanyar warware rikicin Isra'ila da Falasɗinu, ko da ko bata hada da kafa kasashe biyu a wuri guda ba. 'yan sanda a malaysia sun ce sun kama mace ta biyu dangane da kashe dan uwan shugaban koriya ta arewa kim jong-un hukumomi sun bayyana matar da ct asha yar shekaru 25 da haihuwa wadda suka ce tana da fasfo ɗin ƙasar indonesia kuma daga wato daga hotunan da kamar da ke filin jirgin sama ta ɗauka aka gano ta. kamun ta biyo bayan kamun wata matar kuma da aka yi a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Kuala Lumpur na ƙasar ta Malaysia. 'Yan sanda sun bayyana ta da Duan Chiohun wacce take kuma da takardun izinin tafiya ta ƙasar Vietnam kuma ita ɗin ma daga hotunan kamara aka gano ta. shugaban amurka donald trump jiya laraba ya yi matukar kare tsohon mai baiwa amurka shawara kan tsaro to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kwanan sashen hausa musamman shi ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatarwa da solomon abu da ya da umarni sai injiniyan mu john ellison ni ladan ibrahim ayawa ke cewa ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya